أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya daidai da biyu ga watan shida miladiya 2018 gabanin mu fara akwai mai tambaya da yake cewa menene halaccin sayan kaya kamar su albasa ko wake ka ajiye idan sun yi tsada ka sayar ka ƙara kuɗi sannan ka ka sayar Allah ya saka da alkhairi ya kai gida malam gida lafiya a wannan shine abin da ake kira al-ihtikar mutum ya sai abinci ya ajiye shi ko ya ajiye wani abu da niyyar nan gaba idan bukatar abin ta taso yayi tsada ya sayar. malamai sun yi bayani akan wannan mas'ala amma a takaice duk abin da ya zama na bukatar mutane ne na larura kamar abinci abinci kuma kamar galibi wanda kowa yake amfani da shi kamar yanzu a nan mu ce masara mu ce shinkafa da gero da wake irin waɗannan abuwa wanda galibin jama'a sukan yi amfani da shi baya halatta mutum ya je sai a kasuwa ya ɓoye ya jira sai lokacin tsanani ya yi tsanani ya fito da shi ya ƙara kuɗi don ya sayarwa da mutane ya ci kazamar riba a kai wannan baya halatta tunda wani abu ne da mutane suke bukatar shi da kullum kuma wani abu ne da yake na na bukatuwar larura amma malamai na cewa in lokacin kakar abin ne misali an yi girbi wake ya zo kasuwa kowa ya fito da nashi zai siyar ta ce to ya halatta ka siyar ka saya ka ajiye saboda gaba idan ya dan ja baya ka fito da shi ka siyar amma shi ma nan suka ce ba wai ka siya da niyyar ka sanya mutane cikin halin kakanika ya ta yadda za a zo ana nema hannu baka hannu ƙari a'a ka siya ne ka ajiye don ka samu riba kuma hikimar cewa ya halatta ka siya a wannan lokacin domin in kakar abu ta zo duk wanda yake da abin so yake ga siyar idan aka yi girbi wanda suka noma masara wanda suka noma shinkafa wanda suka noma wake duk bukata suke siyar don haka suka kawo kasuwa in an ce sai mai ci ne zai siya kila kayan ba zai tawo ba da haka akwai bukatar yan kasuwa su saya su ajiye su kuma suna sayarwa kaɗan kaɗan lokacin da ake bukata ya zama ya yanke suna fitowa suna sayar da shi kaɗan kaɗan wannan malamai na cewa in lokacin kakar abu ne babu laifi haka kuma suna cewa idan ya zama na abin da mutum zai siya ba abin da yake larura ba ne ga mutane kamar irin barkwano ba larura ba ne sai ka ci barkwano ko ba shi za ka rayu ka siya ka ajiye nan gaba ka siyar amma shi ma duka ba wai ana maganar za ka siya da manufar ka takura mutane ba a'a za ka siya dai don san gaba zai yi tsada irin za ka ga ana siyan yanzu barkwano ana siyan citta a aji ana siyan abubuwa da yawa irin waɗannan abubuwa ana ajiyewa waɗanda ko ba su mutum zai iya rayuwa wannan malamai na cewa babu komai amma dai uwa uba abin da yake da muhimmanci mu gane shi ne kane zan mutum yana da mummunan nufi don gane da bayan Allah ko da siya za ka yi ka ajiye irin barkono ɗin irin tattasi da za ka siya zan ba ka siya ba ne da niyyar ya mungun tsada ko kuma don kana da ƙarfin duka sai na garin ya zama yanzu farashi ya da ka kai za ka dinga juya shi wannan babu kyau a za ka siya ne dai da niyyar ya ɗan ƙara gaba ka fito ka siyar wasu malamai na cewa in kai ka noma abinka shinkafa ce ka noma ko masara ko gero to wannan ba laifi idan ka ajiye zuwa wani lokaci ka sayar da shi suka ce wannan babu komai a cikin wallahu a'lam wannan kuma yana nuna cewa yana so a dan ƙara tunatar da ƴan uwa kan haramcin isbali sakin tufa ta ja kasa da kuma yadda ake cika gemu yana nuna cewa da yawa daga cikin matasa suna sakaci cikin waɗannan abubuwa guda biyu wasu suna jan tubabin su a ƙasa ko su bari ya wuce idan kafa wasu kuma suna barin gemu amma ba dan koyi da sunna ba sai dan kwaikwayo da wasu can da suke ba musulmi ba ma ko kuma ga mutum ya bar gemun amma kuma bai bar shi yadda ya kamata ba babu shakka waɗannan abuwa guda biyu da ɗan uwa ne a ja hankalin ɗan uwa a kai abuwa ne da suka yi sun zo a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada mana cewa tubar mumini ba ta wuce idan kwabri wani hadisi ya zo ya gwada za ta iya kaiwa idan idan sawu idan kafa amma da abin da ya wuce wannan yana cikin wuta kamar yadda hadisi suka inganta malamai suka ce sawa'un wando ne ko mayafi ne ko riga ce abdullahi dan umar ta ko rawani ne in ya ja kasa ya shiga cikin abin da yake isbali da haka baya baya halatta mutum ya bari wandon shi wuce idan kafa shak bakar abdullahi abu zaid rahimahullahu ta'ala yana da littafi akan wannan matsala mai suna haddu saubi yana magana kan iya inda ya kamata tufa ta zama a ciki yayi bayanin matakai guda uku ko hudu akwai idan ma'ana rabin kwabri wannan shine mataki na ƙarshe in ba za ka iya ba ƙasa kaɗan in ba za ka iya ba ya ƙara ƙasa ce mataki na ƙarshe shine zuwa idan kafa idan ya wuce nan ya shiga cikin hani kuma idan mutum ya yi da girman kai ya ja tufa shi don girman kai da nuna isa wannan hukuncin shi Allah ba zai kalle shi ranar tashin alkiyama ba kuma ba zai ba magana ba kuma yana da azaba mai radadi wanda zai ja ba dan girman kai ba wannan kuma hadisai sun nuna cewa wannan hukuncin ne za a yi mai azaba da wuta sai idan Allah ya fi masa da haka yana da kyau mu kiyaye wannan mutum sai duba gurgurdan yadda zai iya yi kaga in ya zama zuwa idan kafa babu takurawa a ciki da abin da ya wuce idan kafa kuma to wannan sakaci ne na mutum magana gemu kuma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama manzo Allah yake umarni da a cika gemu ce a rage gashin baki a cika gemu da haka mutum ya tsiyar da niyyar sunna yana da lada duka in ka karanta littafan sira da suke bayanin sibobin annabi sallallahu alaihi wasallama zaka samu suna bayanin manzo Allah yana da gemu da haka wanda Allah ya baiwa to ya ya bashi kada ya zama zai tsayar da shi dan kwaikwayon wasu dan yanzu wai wani ado ya shigo kuma na barin gemu to kaga mutum ya zama ya bari dan wannan dan koyi da wasu arnan yamma ko su wanda ba musulmi ba to kaga bai da lada amma mutum ya da sunan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah zai bashi lada kuma in mutum yayi hakuri wani abu ne da yake yana buƙatar hakuri dama manzo Allah ce bada al-islamu ghariban wa sayu'udu ghariba musulunci ya fara yana bako kuma zai kare yana bako to alamin yana bako din shine ya zama abuwan da ya koyar mutum yana kokarin ɗabbakawa ya zama bako a cikin mutane ubangiji Allah ya datar da mu sai mu ci gaba a inda muka tsaya a jiya za mu tashi kan aya ta sha nawa ce ta sha takwas ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن إن الله يفعل ما يشاء na'am Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ce alam tara baka gani ba, anna Allah ya lahu man fi samawati wa man fil ard. Hakika Allah maɗaukakin sarki wanda yake cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai suna wa Allah sujjada, wa shamsu da rana, wal kamaru da wata, wan nujumu da taurari, wal jibalu da duwar watsu washajaru da bishiyoyi wadda wabbu da dabbobi da suke tafiya a bayan ƙasa wa kasirun minan nas da yawa daga cikin mutane wa kasirun haƙa alaihi alaihi da yawa kuma azaba ta cancanta a kansu wa man yuhinillahu duk wanda Allah ya tozarta wanda Allah ya wulakanta da homin mukrimin bai da wani mai girmamawa inna Allah yaf'alu ma sha. Allah yana aikata abin da ya ga dama ubangiji Allah maɗaukakin sarki a wannan aya yana yi mana bayanin cancantarsa da bauta shi kaɗai cancanta a bautawa a baya kun ji Allah ya mana maganar waɗanda suke bauta wani Allah suke bauta abubuwan da ba za su amfane su ba ba za su cutar da su ba sai Allah ya nuna cewa hakikanin bauta ta Allah ce shi kaɗai. don haka ma duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai da duwatsu da dabbobi da taurari da rana da wata dukkan waɗannan halittu suna yin sujada ga Allah ko dai su yi ɗau'an cikin jin daɗi da biyayya ko kuma su yi karhan a bisa tilas don malamai na cewa sujadar komai ta keɓanta da shi yadda mutum yake yin sujada ba haka dabbobi suke yi ba yadda dabbobi suke yin sujada, ba haka bishiya take yi ba ma'ana kowane abu da irin sujjadar da yake yi amma dai sujada ce ga Allah madaukakin sarki waɗannan abuwa suna yin sujada ga Allah madaukakin sarki saboda me saboda cancantar Allah da kuma girman Allah madaukakin sarki kisa anan Allah madaukakin sarki ce alam tara baka gane ba anan suka ce ar ce al ma'ana baka baka sani ba baka gani ba ba ana nufin gani na kuru da ido ba kuma zai iya ɗaukan gani na ido tunda kana ganin mutane na sujada din wasu abubuwan kuma ru'ya ce kalbiya mana abubuwan da yake ashe baka gani ba a hankalinka da tunaninka baka fahimta ba annallaha yasjudu lahu man fi samawat Allah waɗanda suke cikin sammai suna mai sujada man fi samawat anan ya hada da mala'iku wanda suke cikin sammai wanda kamar yadda ya tabbata a hadisi sama cike take da mala'iku babu wani bigire daidai da kwatankwacin gurin ‘yan yatsu guda hudu da babu mala'ika a cikin sama. Guda ka waɗannan mala'iku duka suna wa Allah sujjada, ma'ana suna bauta wa Allah maɗaukakin sarki, sannan Allah ce wa man fil da wanda yake kasa, wanda yake kasa duk abin da yake cikin kasa na mutane da aljanu. Sannan Allah maɗaukakin sarki ce wa shamsu da rana, rana tana cikin sama, wal kamaru da wata yana sama. wan jubu da taurari suna sama su malamai suka ce an keɓa ambatan waɗannan ne domin akwai masu bauta musu akwai masu bauta wa rana akwai masu bauta wa wata akwai masu bauta wa taurari to waɗannan ababen ma da ake bauta su ma suna sujjada ga Allah kaga sujjadar taurari sujjadar rana ba sujjada bace irin taka kai dan adam ko wani abu da irin yadda yake sujjada Allah ya ce wal jibalu da duwatsu su kuma suna kasa shajaru da bishiyoyi wadda wabbo da dukkan dabbobi da suke tafiya a bayan ƙasa duk wata dabba da ke gungurawa a bayan ƙasa tana yin sujada ga Allah sai Allah ce wa kasirun minan nas da ma da yawa daga cikin mutane a wata ayar ubangiji Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa waɗannan abuwa da Allah ya halitta suna yin sujada ne wasu ta hanyar inuwarsu awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u zilaluhu aga Allah ce inuwar tana kai kawo anil anil yamini wash shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun tana yin sujada ga Allah madaukakin sarki da haka dukkan waɗannan abubuwa suna yin sujada ga Allah sai sa a wani gurin Allah ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku sujada ga rana ko ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku sujada ga Allah wanda ya halice su in kuntum iyyahu ta'budun idan shi kadai kuke bautawa da haka waɗannan abuwa duka suna yin sujada ga Allah madaukakin sarki wannan yasa a hadisi ma aka hana yayin da rana za ta faɗi mutum yayin nafila dan kada ya faɗa kamanceceniya da wanda suke bauta a rana suna mata sujada idan za ta faɗi ko yayin da ta yunkura za ta hudu aka hana yin sallah a lokacin dan kada mutum ya koyi masu bautawa rana to waɗannan abubuwa duka suna yin sujada ga Allah hadisi ya inganta cikin Bukhari da Muslim daga Abi Dharrin Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce wa Abu Dhar atadri aina tazhabu hadhihi shams ya kai Abu ka san inda wannan rana take tafiya qultu Allahu wa rasuluhu alam Sai Allah da manzansa ne suka sani qala sai manzo Allah ce fa innaha tazhabu tana tafiya fatasjudu tahta al-arshi sai ta je ta yi sujjada karkashin al'arshi summa tasta'mir sannan ta nemi izini ma'ana izinin ta sake kewayowa ta sake juyowa fa ko an ƙalu an ƙala laha ana dabda a ce mata irji'i imin haisu iti, ana dabda wata ran a ce mata koma ta inda ka fito kaga alkiyama kenan rana za ta fito ta inda ta faɗi da kaga wannan kenan alamu ne na tashin alkiyama da haka anan mahallu shahid manzo Allah ya ce tana yin sujjada karkashin al'arshi ya take yin sujjada wannan wani abu ne da Allah ya baiwa kansa sani tana zuwa ta yi wannan sujjada sai a sake bata umarni sai ta sake dawowa sai ta sake hudowa ma'ana ta inda take kewayawa tana tafiya domin suna cewa tafiya take yi tana zagayawa ake samun dare da rana wallahu alam a wani hadisi ingantacce rana da wata sun yi kusubi rana ta yi wata ya yi kusufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama an dace da mutuwar dan annabi zan Allah Ibrahim wasu ke cewa ai ta yi kusufi ne saboda mutuwar Ibrahim al-Mu'azzam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba yace rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yan khasifani li mauti ahadin ba sa yin kusufi saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko rayuwar wani da haka idan kun ga haka ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ce wa kasiru minan nas da yawa daga cikin mutane mana akwai da yawa daga cikin mutane da suke yin sujada ga Allah cikin da'a da biyayya da zabin su suna masu bautawa Allah wa kasirun da yawa kuma haqqa alaihi al'azab azaba ta cancanta a kansu akwai da yawa daga cikin mutane wanda sun ƙi yin sujjada din saboda girman kai da haka an ce su sujada sun ki ba sa sallah ba sa sujada ga Allah saboda tsaba girman kai to waɗannan azaba ta cancanta a kansu ya zo a cikin hadisi kamar yadda za mu gani a cikin alkur'ani a nan an yi ishara ta yin sujudu tilawa ko ma'ana in ka karanta wannan aya ana so ka faɗi kai wa Allah sujada yayin da kake karatun alkur'ani wannan sujudu tilawa ɗaya ne daga cikin ma'ana abubuwan da suka tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zo a hadisi shaidan idan na adam ya karanta irin wannan ayoyi ya faɗi ya sujjada sai shaidan ya juya yana kuka yana cewa an umarci dan adam yana kai can shi ya shiga uku ya lalace an umarci dan adam da yin sujjada yayi falahul janna yana da aljanna wa umirtu bis sujudi fa abaitu ni kuma an ce in yi naqiya faliyan nar wuta ta tabbata gare ni wannan hadisi imam muslim ya rawaito da haka ana son mai karatu idan ya karanta wannan aya ya yi sujjada wadda ake kira sujudu kilawa? ba lallai sai kana da alwala ba in kana da tsarki babu laifi kai ma'ana ba ka cikin janaba wanda dama mai janaba ba a cika son ya karanta alkur'ani ba kana cikin tsarki za ka iya yin sujjada in ka fuskanci inda alkibla take fani ni'ima in baka fuskanci alkibla ba ya yi. ka sanya goshin ga kasa ka ɗago wannan shine abinda ake bukata mutum ya yi sujjada ga Allah madaukakin sarki to Allah ya ce da yawa daga cikin mutane suna kin yi wa man yuhinillahu duk wanda Allah ya tuzarta shi ya wulakanta shi mana wanda Allah madaukakin sarki bai datar da shi ba bai mai gamdagatar zuwa ga dacewa ga shari'a ba fama min mukrim bai da wani mai girmamawa ko da kaga anan duniya an girmama shi girmamawa ƙarya ce ƙiganin girmama bai da ita ko da ya mutu an taya ban shi anan duniya alhali bai bi Allah bai ban ƙarya ne baya zuwa ko ina kamar kumfa ne zai yi toro ko kuma daga nan ya tafi isa za a gane bambancin yaban da ake wa bayan Allah na kwarai da yaban da ake wa mutane don wani abu na duniya yaban bayan Allah na kwarai tabbata yake tabbata yake har yanzu ba daina wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a ba har yanzu ba daina wa su imamu malik addu'a ba ko nan shehu dan fodiyo da ya bar duniya duka ba shekaru masu yawa ba shekaru 200 baya ba daina mai addu'a ba lokacin da aka ambace shi ana mai addu'a wannan shine kyakkyawan ambato amma wanda wanda saboda yana da kuɗi ya mutu ake taya ban shi a sai bilaye a jaridu a je gidan rediyo ce ai mutumin kirki ne ai rashi ne na ƙasa gaba ɗaya alali ko unguwar su ba ai rashi ba a ce rashi ne na ƙasa gaba ɗaya tunda dama yana unguwar amma kamar baya unguwar to wannan ya ban a gurin Allah baya ƙara komai baya ƙara komai domin ba yadda za a yaudara Allah haka nan wanda za a yabe shi don mulkin shi ba don ayyukan shi na kwarai ba saboda da mai mulki ne shiga da ta yaban shi duk wannan baya ƙara komai yaban da aka yi don Allah shi ke tabbata irin wanda muke gani har yanzu ana yi gane da bayan Allah duk wanda Allah ya riga ya ya tuzarta ba a wanda zai girmama shi sai Allah ya ce inna Allah ya fa'alu ma ya sha. Allah yana aikata ma ya sha'u abin da ya ga dama ubangiji yana yadda da abin da ya ga dama babu wani wanda yake tilasta Allah akan abin da Allah zai yi sai Allah ya ce هذان خصمان اختصموا fi ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق نعم ne. الله waɗannan masu husuma ne ikhtasamu fi rabbihim da suke husuma dangane da lamarin ubangijinsu fallazina kafaru waɗanda suka kafirta qutti'at lahum thiyabun an yanka musu an ɗinka musu an fitar musu da tufafi min narin na wuta yusabbu min ro’osi ru'usihim hamim, ana kwarara ruwan zafi akan kawunansu. su yusharu bihi ana narkawa da wannan ruwan me ake narkawa ma fi Abin da ke cikin cikinsu, na hanji da timbi da waɗannan kayan ciki Wali julud kuma ana ƙona fatan fatin da ke jikinsu. Wala walahum maƙami'u min hadid suna da gudumomi na wuta wanda ake dukansu da waɗannan gudumomi ɗin. Kullama aradu an ya ha. duk lokacin da suke ƙoƙari su fita daga wannan wuta min gammin daga wannan damuwa da baƙin ciki, u'idu ha sai a dawo da su ciki. wazoƙo ko azabar hare, a ce musu ku ɗanɗana azaba mai ƙuna. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki a nan yana ba mu labarin wasu mutane biyu da suke husuma dangane da ubangijinsu haza ne haza ne ishara ce zuwa ga guda biyu an yi ishara ne zuwa gare su kamar ana so a nuna maka ga sunan kamar kana ganin su haza ne khasmani khasmani anan wasu suka ce ana nabin masu husuma guda biyu da wane da mumini da kafiri ikhtasamu fi rabbihim da suka yi husuma bangaren ubangijinsu wasu ka ce alhasmu a nan ana nufin ɓangarorin husuma da aka hasma ne ɓangarorin husuma ne guda biyu kowane ɓangare akwai jama'a kisa Allah ce ikhtasamu aka wawul jama'a ma'ana nan ɓangare na masu husuma hasmun ne guda ɗaya nan ma ɓangare ne na masu husuma hasmun ne domin labazin hasmu a larabci ana iya talakin shi akan ɓangare ɓangare nan ɓangare nan kowane bangare zama kuma akwai jama'a ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga hadisin abi Majlis daga qais ibn ubada daga Abizar. zar abu zar gifari yana rantsuwa da Allah yana cewa wannan aya hadani khasman ikhtasamu bi rabbihim nazalat fi hamzata wa sahibai. ta sauka dangane da sayyidina hamza da abokansa ana sayyidina aliyu da ɗaya daga cikin sahabbai in ban manta ba Ubaidatu ibn al-Haris to wannan bangaren Hamza kenan da abokansa guda biyu ma'ana sayyidina Ali da Ubaida wa Utbata wa sahibaihi ɗaya bangaren kuma Utba da abokansa guda biyu shine Utba da Shayba ibn Rabi'a da Utba ibn Rabi'a da Al-Walid ibn Utba waɗannan zamu ga mutane shi da uku anan uku anan abin da ya faru da aka zo yakin Badar an fara abin da ake kira mubaraza mubaraza shine fito na fito wani ya fito ya ce wa zai tare ni kafirai aka samu waɗannan guda uku daga cikin kafirai waɗanda na jiro sunayensu da utuba da shaiba da walid utuba da shaiba ƴaƴan mutum ɗaya ne ƴaƴan rabi'a ne shi kuma walid ɗan utuba ne da haka kunga ga kamar family ɗaya ne suka fito suka tsaya a yakin badar kafin a bara yaki suka ce waye ina ina ina da mai karo waye zai fito cikin musulmai shine abin da ake kira mubaraza suna ma'ana yanzu kalubale suna ta haddi. sai wasu daga cikin mutanen Madina suka fito sai mutanen Makka suka kalle suka ce ku koma mu muna son ƴan uwanmu daga cikin mutanen Makka wanda suke hijira wata riwaya ce sai manzo Allah ce ina Hamza ibn Abdul Muttalib babban shi kenan ko fito ina Ali ibn Abi Talib dan faffan annabi kenan ko fito sannan ina utuba ibn al-haris ibn al muttalib in ban manta alkunyar shi ba in ban manta nasabar shi ba ce shi ma ya fito duka waɗannan su ma dangi ne na annabi can ba family guda sun fito ba to nan ma an samu na family wanda su ma suna da alaka shine aka yi dauke ba dadi waɗannan musulmai suka kashe waɗancan kafirai gaba daya to shine Abu Zar yake cewa wannan aya akan su ta sauka Allah ya ce hazani waɗannan abokan husuma guda biyu ne abokan husuma ne guda biyu amma ikhtasamu fi rabbi sun yi husuma ne dangane da ubangijinsu amma wannan sura wasu na cewa makiyya ce kaga shi kuma badar an yi shi bayan hijira wannan kuma suka ce adama ai suran madaniya ce da wannan suka ce madaniya ce da dan ta zo akan abin da ya sha badar ba laifi wasu malamai suka ce anan ba ana nufin ayar ta sauka a take ba ana nufin dai daga lokacin da wannan abu ya faru to wannan aya tana ishara zuwa gare su ne kamar wannan sahabi yana fassara mana khasman ikhtasamu bi rabbihim in kuna so ku san su waye ku kalli wadancan sai zama tafsiri ne na ayar yake mana wasu suka ce a ayar tana magana kan musulmai da ahlul kitabi khasmani masu husuma guda biyu musulmai da kuma masu husuma ta bangaren ahlul kitab su musalil kitabin suna cewa annabinmu ya riga na ku zuwa littafinmu ya riga na ku zuwa da haka fa nahnu aula billahi minkum mu ne muka fi cancanta da Allah fiye da ku mu ne bayan Allah mu ne Allah yake so kwa gwada mana Allah sai su kuma musulmai suka ce kitabuna ya qadi ala al-kutubi kulliha mu littafin da aka bamu ya shafi dukkan littattafai shine mai hukunci abin da yazo a cikin shi shine yanzu ake dauka a azartar wa nabiyuna khatamul anbiya annabin da aka aika mana shine cikamakin annabawa fa nahnu aula billahi minkum mu ne muka bi cancanta da Allah shine sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim waɗannan masu husuma ne da suka yi husuma dangane da ubangijinsu da haka anan abinda da yake na farko wannan tafsiri ne na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ta sauka kan Hamza da abokansa sannan da wancan kafiri da abokansa amma wannan bai hana ya zama aya anan tana sauwara mana masu husuma bangaren musulmai da wanda ba musulmai ba abin da ya shafi ubangiji Allah madaukakin sarki suna husuma gani da abin da ya shafi Allah madaukakin sarki kowanne yana ganin shine gaba to anan sai aya sai mana tafsiri ladina kafaru waɗanda suka kafirta kun ga a baya Allah ya mana maganar wanda suka yi imani wallazina hadu wan nasara wasabiina wal majusa wallazina ashraku an baka ce wannan aya ba tana nufin kowa dai yake kai ba to yanzu anan wannan aya da ta zo gaba za ta ƙara bayyana mana cewa wanda suka kafirta waɗannan ba ruwan Allah da su hukuma za su game da ita a gurin Allah Allah ce fallazina kafaru waɗanda suka kafirta qutti'at lahum siyabun an yanka musu tifa qutti'at lahum siyabun qutti'at anan ma'ana kana iya cewa an ɗinka kana iya cewa an yanka kana iya cewa an samar musu da tifa min narin ta wuta ya tibar wuta take wasu ka ce a nan kinaya ce ana nufin wuta za ta lullube su kamar yadda mai tufa yake sawa ta lullube jikin shi amma wata aya tana gwada cewa akwai ma tufar wutar Allah ce sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahum nar sarabiluhum min qatirani sarabil suka ce shine asiyab tibabi min qatirani na irin abin nan ne mai mai ci da wuta da haka kamar na fara wuta ne na mai ci da wuta ne Allah ce lahum min jahannama a wata ayar lahum min jahannama mihad suna da mayafi daga wutar jahannama wa min fawqihim ghawash sannan daga saman su kuma suna da lillibi abinda zai ribe suna da shimfida mihad mihadun shimfida sama kuma ga abin da zai lullube su ubangiji Allah ya kare mu da haka Allah ya ce qutti allahum siyabun min nar wanda yana da yadda wuta za ta kewaye ɗan wuta ta ko ina kamar yadda tuba take kewaye wanda ya sata sannan abun bai tsaya dan ba sabbu min fawqi ru'usihimul hamim alhamim shine ruwan zafi ruwa mai zafi ana zuba shi akan akan kawunan su ana kwarara shi Allah ce sun basubbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku kwarara akan wannan kafiri daga azaba ta ruwa mai zabi ana zuq ka dandani wannan inda ka antal azizul hakim kai ne da kike nuna kai mai izza ne mai hikima to dandani wannan alhamim ruwan da ya kai matuƙa wajen zafi akwai abinda masana suke baɗa an ɗora ruwa a wuta sai ya kai wannan digiri din sannan yake fara tafarfasa to ruwan da ya kai matuƙa wajen zafi irin wannan ruwan ake kwarara musu bayan zubawa fa ka sawwara ana zubawa sannan Allah ce wa in yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwi alwujuh in suka nema a basu ruwa su sha ruwan da za a basu shi ma kamar da kakken dalmaci yana kona fusaku tun gabanin ya je ciki shi sa Allah ana yace yusharu bihi da wannan ruwan ana narkawa yusharu bihi ma fi butunihim abinda ke cikin cikin su da wannan ruwan a wani gurin Allah ce wasu an hamiman ta’a am'a'ahu aka sha yadda su ruwa mai tsananin zafi ya yayyanke cikinsu. kar mu manta a wuta ba ba a mutuwa sun ya mutu fiha wala haya. ba mutuwa a cikin wuta duk wannan azabar da suke sha ba mutuwa za ta yayyanka hanjin ana Allah ce yusharu shine ma'ana narkarwa da ɓata da bata wannan abu gaba ɗaya. sai Allah ce wal juludu da fatin su anan ya an yi atsafin al julud akan ma yusharu bihi ma fi ma fi butunihim to kan zai ma din sai aka ce wal julud aka yi atsafi akan ma din sai zama ana narkar da wannan abun ma fi butunihim abinda ke cikin cikinsu wal julud da fatinsu su ma fatin ana narkar da su su ma fatin ana narkar da su sai zama fatin su ma anan sun zama suna narkewa Allah ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab duk lokacin da fatar ta ta kone wuta ta cinye ta sai a canza wata fata dan su dandane ma'ana azaba ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ce walahum maqami'u suna da guduma maqami' jam'u ne na miqma'a miqma'a larabci guduma abinda ake duka na karbi wanda yake ana ana doka da shi su waye suke dukan waɗannan ƴan wuta da shi masu tsaron wuta su ne suke dukan ƴan wuta da wasu sun ce idan wutar ta ci bala'in ya ta musu su sai su yunkura su yo sama dan su fito sai a buga musu wannan gudumar su koma ƙasa shine hum maqami min hadid Allah ce kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suke nufin su fito daga cikin wannan wuta din min gammin daga cikin wannan wuta din sun yi nufin su fito sun tsorata da niyyar su fito u'idu fiha sai a mayar da su ciki a mayar da su cikin wannan wuta din Allah yana cewa innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim Allah ce waɗanda suke kafirai da da abin da yake ƙasa da makwatankwacin abin da yake cikin ƙasa nasu ne su bayar dan a fanshe su daga azabar ranar alkiyama Allah ce ba za a karba ba da za su bayar ma ba za a karba ba suna da azaba mai tsanani sai Allah ce yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha suna so su fito daga wuta amma ba za su fita ba wala hum azabun muqim suna da azaba madawwami ya zaunanniyar azaba kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha sannan sai a ce wa zuqu azabal hariq ku dan dana azaba ta kona ta kona anan wazuqu fada musu za'i kun ga anan ba a ce waqila lahum ba ko sai aka ce wazuqu amma a wani gurin Allah ya fassara mana wanda yace kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha waqila lahum za a ce da su zuqu azaban narin lati azaban narin lati kuntum bihi tukazzibuna kudandana azabar wuta dauke karyata da haka anan ma zaka kaddara cewa gaya musu ake su mala'iku suna cewa ku dandana azaba ta wuta ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce inna Allah inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون fiha. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير نعم بيان الله gama mana bayanin makomar waɗannan bangare waɗanda suke husuma dangane da lamarin Allah Allah ya mana bayanin kafirai da irin makomarsu da abin da za su gamu da shi sai kuma uslubi na alkur'ani sai aka da kuma kan ɗaya bangaren su ne muminai su ne wanda suka yi imani suka tsaya kan abinda Allah madaukakin sarki yake so suka ji tsoron Allah to su kuma ya lamarin su yake inna Allah haqiqa Allah yudkhilu allazina amanu yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu jannatin aljannati tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin su yuhallawna fiha min asawira ana musu ado a cikin aljanna din min asawira daga awarwaro min zahabin na zinare wa lu'lu'a da lu'lu wani ba su hunfi ha harir a cikin aljanna shi ne harir ubangiji allah maɗaukakin sarki a nan yana gaya mana halin su kuma ‘yan aljanna inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilus salihat allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu a nan ka duba a can allah maɗaukakin sarki ayat da muka karanta sai yake cewa fallazina kafaru qutti'a lahum siyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim nan kuma sai Allah ce innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wadancan ga inda za a sasu wadannan ga inda za a sasu ma'ana mu'mini za a shigar da su aljannatai wanda koramu suke gudana a karkashin su a cikin gine-ginen kamar yadda muka yi bayani jiya ma'ana guri ne mai ni'ima da jin daɗi ƙoramu daban-daban na ruwa na nono na zuma na giya na ma'ana abin da yake abin sha mai daɗi sannan kuma Allah ya ce suna da duk abin da ‘yan aljanna suke so a cikin aljanna lahun fiha ma ya sha'una suna da duk abin da suke so wa na mazi, muna da ma ƙari ubangiji ya ce har da ƙari lillazina lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ya ce wanda suka kyautata suna da aljanna wa ziyada da ƙari ne ganin Allah madaukakin sarki shine samun yarda Allah wa ridwanun minallahi akbar yarda da za su samu daga Allah tafi komai don duk wannan ni'ima da 'yan aljanna suke da ita ni'ima ce mai yawa sai ana aka ce yuhallawna fiha a ciki za a yi musu ado ku duba kabira ka ce qutti'at lahum siyabun min nari waɗannan kuma yuhallawna fiha min asawira can kuma min nari nan na awarwaro min zahabin na zinari wa lu'lu'a da lu'lu'u wasu malamai anan suka ce ana magana wannan adam maza da mata kowa zai zama ya irin wannan ado wanda a duniya maza ba sa sa zinare kamar yadda hadisi ya gwada wasu suka ce zinaren na mata ne lu'ulu'in shine na maza amma dai aya abinda ta nuna kowane bangare ne yan aljanna za su samu irin wannan ado din a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tablughu al-hilyatu min al-mu'mini haythu yablughu al-wudu kwalliya ta mu'mini za ta kai duk inda alwala ta kai duk waɗannan gaɓoɓi wanda ko a nan duniya galibi su aka fi wa kwalliya fuska sai ma'ana tafin hannaye sai kababuwa ko mata da suke ‘yan kwalliya ‘yan kwali kwalisa ainihin suke wa ado, a gyara fuska a yi kunshi a hannu da kafa ko ba na ake yi ba to shi ne manzo Allah ce duk inda mutum yake alwala to nan ado zai kai za a yi wa mutum kyakkyawan ado zai fita cikin ado mai kyau ka duba ayar baya da tana magana ‘yan wuta tana tsawara yadda za a yi musu tifa ta wuta gaba ɗaya da za ta haɗe su sannan kuma a cike za ga suna da Allah ce hun maqami'u min hadid ga gudumu na ƙarfe, su ko za zaga min asawira min zahabin wa lu'lu'a sai Allah ce wali basuhum tibabin yan aljanna fi ha! a cikin aljanna harir alharir ibn ashur karkashin wannan aya yayi bayani inda ake samun alharir yana cewa daga wata tsutsa ne take fitar da shi take samar da shi kuma ba tibbar da ta kai shi kyau a duniya da ma'ana laushi da ban banƙaye cito wannan tufafin su alhariri ne za su sanya alhariri duk da a nan duniya an hana mu sanya alhariri amma a lahira irin wannan tufafin za a baiwa 'yan aljanna ya zama tufafi ne mai kyau kaga ba irin na 'yan wuta ba wanda shi na wuta ce Allah ya gaya mana alharir ɗin ma kala-kala akwai mai kauri akwai wanda bai da kauri duka yan aljanna za su samu aliyahum sai Allah ce mai siyabu sundusin khudrin wa istabra. sundus da istabra sai Allah ce wa hullu asawira min fiddatin an musu ado na awarwaro na azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ubangiji zai shahar da su abin sha mai tsarki inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura ayyukan ku abin godewa ne abin yabawa ne wanda a baya mun karanta wanda ya aiki na kwarai ku kufrana lisa lisa'ihi, ba za a mutuncewa aikin shi ba za a godewa wannan aiki da yi za a karbi wannan aiki da haka anan uslubi ne alqur'ani an yi magana yan wuta da hankali ya tashi yanzu kuma Allah yana magana yan aljanna kuma mutun ya kara shauki alkhawf raja kenan kai fata kuma ka ji tsoro to haka ake son mu'mini ya zama wannan shine da yan aljanna za su samu ba nan lamarin ya tsaya ba sai Allah ya ce me وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا ألا أن شريد إلى الطيب من القول ذوى مغنى ميدادي وهدوا أن شريد إلى صراط الحميد ذوى تبركي أبين قديا أبين يبو فدوبا ين الجنة ين وتا أبايا ألا شيء وذوقوا عذاب الحريق ذا شيء كتن أنا عذاب ميقونا a nan ko sai Allah ce wo hudu su kuma yin aljanna ba za a ce musu irin wannan ba an shirye da su ne ila tsayyabe min alqawli zuwa magana mai daɗi Abdullahi dan Abbas ya ce ana nufin la ilaha illallah shine a tsayyabe min alqawli da haka kaga shirye tun anan duniya aka shirye da su zuwa ga wannan magana wasu suka ce hudu ila tsayyabe min alqawli shine an shirye da su zuwa ga alƙur'ani akwai zancen da ya bi alƙur'ani daɗi babu zancen da ya bi alƙur'ani daɗi da haka an shiryar da su zuwa karanta alkur'ani kaga tun a duniya kenan wa hudu kuma an shiryar da su ila sirat zuwa tafarki zuwa hanya hame wadda take a bar godiya a bar yabo hanya mai girma ta Allah madaukakin sarki ma'ana addinin musulunci kenan ko suka ce hudu ila tayyibi min alqawli an shiryar da su zuwa ga gurin da za su samu magana mai dadi ila tayyibi min alqawli ma'ana inda za su ji magana mai dadi dan Allah ya gaya mana mala'iku za su dinga shigo wa ‘yan aljanna wani mala'ikatu ya dukulu na alaihim min kulli bab suna cewa mai salamun alaikum shi ne a tsayin minan ƙaurikin salamun alaikum za su dinga cewa aminci ya tabbata a gare ku aminci ya tabbata a gare ku Allah yana yana ga innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin shine hudu ila tayyib min alqawl da haka yan aljanna magana da aka shiryar da su magana mai dadi kuma ita ake gaya musu sabanin yan wuta da ake cewa zuqu azabal hariq su anan za a dinga cewa a a ana muku maraba wasu ka ce at-tayyib min alqawl shine tasbihi dan ya tabbata hadisi yan aljanna za a kimsa musu yin tasbihi da tahmidi gode wa Allah da subhanallah kamar yadda mutum yake numfashi a nan duniya shi yasa ɗan aljanna baya bayan gida baya wani amma yana ci yana sha to ina wannan abin yake fita wasu suka ce yana fita ne ta hanyar wannan numfashin da yake yi kamar ta nan hikima ta ubangiji abin zai fita to za su dinga yin tasbihi shine hudu ila tayyib min alqawli wa hudu Allah ce an shiryar da su ina siratil hamid zuwa ta tabarki madaidaici wasu suka ce ana nufin tun a nan duniya suka ce a'a an shiryar da su zuwa ga hanyar aljanna da haka ranar tashin alkiyama za su kai kai tsaye zuwa ga aljanna ubangiji Allah ya sanya mu cikin waɗannan bayi sai Allah ya ce me innal kafaru wa an sabilillah إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه min azabin alim na'am Allah ce innal ladzina kafaru hakika waɗanda suka kafirta wa yasudduna an sabilillah kuma suna kangewa ga barin hanyar Allah wal masjidil harami suna kangewa ga zuwa masallaci mai alfarma allazi ja'allahu lin-nasi sawa wanda muka sanya shi daidai ga mutane al'akifu fihi wanda yake zaune a ciki walba da ma wanda zai zo daga wani guri duk mun sanya su daidai wa man yurid fihi bi ilhadin duk wanda yayi nufin wani karkacewa wata banna fihi a cikin harami bi ilhadin da wata banna wata karkacewa wani laifi bi zulmin da zalunci nuzaqhu min azabin alim za mu dandana masa daga azaba mai radadi ubangiji anai ce innal na kafaru waɗanda suka kafirta wa yasudduna an sabilillah kuma suke kangewa ga tabarkin Allah A nan mun kalli su yakin ayar ba mu ga kabar na inna ba innal ladhina kabaru wa yasudduna an sabilillah sai aka ce wal masjidil haram allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al fihi wal bad kun ga kamar in ka kalla babu kabar na inna wanda kuma jimla tana cika in an kawo inna an ka isminta aka khabarinta ko to anan sai malamai suka ce ai khabar din akwai shi muqaddar ne mana innal ladzina kafaru waɗanda suka kafirta wa yasudduna an sabilillah suke kangewa ga tabarkin Allah wal masjidil haram suke kange mutane ga masallaci mai alfarma masallacin da muka sanya shi mutane daidai suke a cikin shi wanda yake zaune da wanda ya zo menene khabar din sai Allah ya ce sai sai malamai suka ce kabar khabar din anan shine za a kaddara shi zikuhum min azabin alim za mu dandana musu azaba mai radadi ma'ana kamar karshen ayar ya nuna me khabar din waɗanda suka kafirta suke kaza suke kaza me mako masu shine abin da za a dandana wancan da ya nufin laifi a cikin daki mai alfarma da haka anan sai ya zama na wannan ya ya ya fassara abinda ba a faɗa ba sai zama khabar ɗin ya fito innal ladzina kafaru waɗanda suka kafirta sai Allah ya ce wa yasudduna aka wawul atab sai aka fi'il mudari wa yasudduna ba ce innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi ba da aka ce innal ladzina kafaru wa yasudduna waɗanda suka kafirta suke kangewa sai aka yi atafin fi'il mudari al al fi'il madi kafaru ai fi'il madi ne ko waɗanda suka kafirta sai aka ba ce wasaddu ba sai aka ce wa yasudduna an yi atafin fi'ilil mudari akan fi'ilil madi sai malamai suka ce dalilin wannan abuwa ne wasu suka ce abuwa ne malamai suka ambata guda hudu wasu suka ce a fi'ilil mudari shi zai iya daukan lokacin da ake yi zai daukan abin da za a yi nan gaba kuma yana nuna ana ci gaba innal ladzina kafar waɗanda suka kafirta waya sudduna suke kange mutane ma'ana sun yi kuma suna yi kuma suna ci gaba da yi shine hikimar akafilil mudari dan Allah allazina amanu sai Allah ce wa innu qulubuhum kaga zukatan suna nutsuwa ma'ana suna ci gaba da nutsuwa wani suka ce a'a shi ya sudduna din innal ladzina kafaru waya sudduna an sabilillah shi yasudduna dinnan khabarin ne na mubtada mahzuf taqdiruhu innal ladhina kafaru wahum wahum hum din shine damirul fasli mabniya ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada yasudduna an sabilillah wadanda suka kafirta wahum kuma alhali sai zama wawun din wawul hali ce hum damirul fasli mabniya ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada yasudduna fi'il mudari ko a ah, fi'il mudari ne sai zama fa'ilin da miri ne mustatiri taqdiru taqdiruhu sai zama wal jumla min al mubtada'i wa khabarihi fi mahallin nasbi halan aiwa yasudduna waɗanda suka kafirta sannan wahum yasudduna ai halata kaunihim yasudduna an sabilillah kuma a halin suna kange mutane ga tabarkin Allah sai zamana an yi atsafin jimla ismiya ce alal ismiya innal ladzina kafaru kaga alladzina ismu mawsul ne Waɗanda suka kafirta waya sudduna, wahum hum yasudduna sai aka yi atsafin jumla ismiya akan jumla ismiya wannan imam al-qurtubi yace wannan takadiri ne mai kyau wasu suka ce a a anan yasudduna mudari'i ne amma urida bihil madi da haka waɗanda suka kafirta wa sudduna suka kange mutane an sabilillah ma'ana sun riga sun yi innal ladzina kabaru wa saddu kenan shak allamatu shanqi yace hadha laysa bi zahir wannan ba zahiri ba ne wasu suka ce wawun ɗin za'ida ce innal na kafaru waɗanda suka kabirta, waya sudduna wawun ɗin za'ida ce da haka takadirin magana in innal ladzina kafaru yasudduna sai zama jimla ya yasudduna kabar ne na inna din innal ladzina kafaru yasudduna ai innal na kabaru, wanda suka suke kafirci yasudduna suna kangewa amma wannan magana tana da rauni da aka dai abin da ya yafi karbe maganar ne na farko da na biyu ma'ana ko dai kace dona na an yi atabi fi ilal mudari'i ne dan ya nuna suna ta ci gaba da yi dan haka babu wani abu dan an yi adabe shi kai? sai an na biyu ko kuma wanda zaka ce anan yasudduna din khabar ne na mubtada mahzub taqdiruhu wa hum yasudduna to nan ubangiji ce waɗanda suka kafirta wa yasudduna an sabilillah suna kange mutane ga barin tabarkin Allah sun kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai je aikin umara aka yi sulhun hudabiya sannan sun ci gaba da tarewa da kuma wanda za su yi nan gaba wal masjidil haram su tare mutane daga isa masallaci mai alfarma al masjidil haram wasu anan suka ce ana nufin iya masallacin harami wasu suka ce ana nufin dukkan harami dukkan garin makka iya inda yake harami nan ake nabi sai Allah ya ce allazi ja'alla masallacin da muka sanya shi linnasi ga mutane sawa'anil akifu fihi wanda yake zaune a cikin shi daidai yake walbad da wanda ma zo daga ƙauye al'akifu sai zama mubtada bad matsubun alaihi sawa khabarun muqaddam sai zama al'akifu walbad sawa fihi da wanda yake zaune a haramin da wanda ya zo daidai suke a ciki ba bambanci ma'ana al'akifu walbadi sawa da aka sai zama sawa ɗin khabarun ne muqaddam al'akif mubtada ne dai kuma matsub ne ala al'akif wani suka ce a'a sawa mubtada ne wal’akifu fa'ilun sadda masadda al-khabar Ma'ana a nan sai su ce to abinda ake nabi daidai ma'ana ɗaya ce za ta bayar ma'ana wanda yake zauna a ciki da wanda ya zo duk daidai suke to me ma'ana daidai suke nan. ko suka ce ana nabin duk daidai suke a dangane da abin da ke cikin garin makka da haka wasu malamai suka ce gidajen da ke garin makka da wuraren zama ba a mallaka su ba a mallaka wanda duk ya zo sai ya nemi inda ya ga dama ya shiga ya kwanta ba wani wanda zai ce Allah ce sawa'an fi sawa'an fihi akif wal bad sawa'an al akif fihi wal bad da haka da wanda ya zo da dan gari ba wani wanda yake da mallaka gari yake da gida a cikin garin Makka sai dai ma'ana kurin ya ya ya shiga ya zauna baya buƙatar sai ya biya baya buƙatar haya gida na kowa ne a ciki shine suka ce ma'ana sawa'an akibu fihi wal bad haka wasu malamai suka ambata wasu suka ce a'a anan ba ana nufin mutanen makka ba za su mallaki gidaje ba amma wajen bautar Allah wajen bin Allah da wanda ya zo ɗan gari da bako duk daidai suke a cikin ɗaki ɗaki ne mai alfarma da haka a ƙarƙashin wannan aya malamai na tattauna me hukuncin mallakar gidajen da suke cikin harami su malamai na ganin ba a mallaka ba a sayarwa ba a gada kowa in ya zo nashi ne da haka in ka zo kurin ka duba inda ya maka fada wasu malamai suka ce a'a ana iya mallaka mutum ya siya da kuɗi ga sai jina Umar ya sayi gidan Safwan ibn Umayya ya mai da shi kurkuku a garin Makka da haka suka ce ana iya mallaka wannan sabani ne na malamai amma al-ma'mul bihi al-yawm abin da yanzu ake aiki da shi za mu ga gurare ne na wasu mutane sun mallake shi ko to wannan kaure ne daga cikin kaurin wasu malamai na cewa ana iya mallaka din wasu suka ce an gina wannan sabani ne a dalilin saɓanin da aka yi shin garin Makka da karfi aka buɗe shi ko kuma a kwanciyar hankali aka buɗe? musulunci ya shiga garin Makka da karfi ne ko ko ya shigo ta hanyar sulhu da kwanciyar hankali wanda suka ce da karfi aka shigar da musulunci ciki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bai raba garin Makka ba ya nuna kowa da kowa ne duk wanda ya tunda da karbi aka shiga aka aka aka samu garin Makka da da aka karbi gidajen da an lallaba da shi kenan ya zama mallake sai aka bar shi kowa da kowa wanda ka ce a sulhu ne aka karba aka bude wannan wata mas'ala ce ta fiqhu amma a zahiri yanzu yadda ake aiki mallaka ne inda in ka je yanzu inda zaka sauka sai ka biya sai Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin duk wanda yayi nufi bi ilhadin da wani karkacewa bi zulmin da zalunci anan yayi nufin yayi zalunci suka ce magana mafi inganci bi ilhadin bi zulmin ya hada duk wani wani abin da yake na sako na barin wajibi ko na aikata abin da yake na haramu da wanda zai nufin rushe Ka'aba da wanda zai nufin tada bam a Ka'aba da wanda zai nufin kisa a Ka'aba da wanda zai nufin sata a Ka'aba da wanda zai nufin yaje yake yin sallah ya saba Allah a ciki duk waɗannan sun shiga cikin wannan aya duk wanda ya nufin wani mummunan abu a cikin harami ya nuface shi da mummunan abu ba tare da ya aikata ba kurin ya yi nufin a zuciya Allah ce zaqhu min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi da haka anan sai malamai suka ce duk wanda ya nufin aikata mummuna a cikin garin makka to Allah zai ɗanɗana mai azaba a dalilin wannan nufin nashi Sabanin gurin da ba makka ba dan hadisi ya nuna wanda yayi nufin aikata abu mummuna kuma bai aikata ba man hamma bi sayyi'atin wanda ya nufin ya aikata mummuna kuma bai aikata ba to ubangiji Allah madaukakin sarki zai rubuta mai kyakkyawa amma a garin Makka suka ce in maka yi nufata ko bai aikata ba yana da zunubi. da haka wancan hadisi sai zan bai hada da garin Makka ba bai hada da harami ba kamar yadda wasu malamai suka ce sai zama ayar ta keɓance umumin wancan hadisi da haka abin yana da haɗari kenan ga wanda duk zai je banna a nan fa ana magana wanda ya yi nufin mutum yana nan daga gida ce bari ya biya aikin haji ya tafi don ya je yankan aljihu amma akwai ma zuwa don sisata suna zuwa aikin haji amma ba wai don aikin haji ba saboda duniya za ta taru duk wanda ya galala da kuɗin shi ko aka bayanci ya gada a yanke kuɗin kisa an kana aikin haji za ka yi ta ganin mabukata na ƙarya da gaskiya wasu gaskiya ne an ɗebe kuɗin wasu kuma ƙarya suke sai kuna zaune a hema ku ga mutum ya shigo ya barke da kuka sai ya daga muku kwagirin shi inda yake sa kuɗi ya ce kun gani an yanki wani wani gaske an yanki wanda zai biya kuɗi tafi daga nan daga lokacin da ya kulla niyyar daga lokacin azaba ta tabbata balantana kuma je aikata kaga ashe munin abin ba karami bane ga wanda zai je ya aikata irin wannan sabo a cikin wannan waje munin abin yana da girma da haka anan sai zamana abu ne mai mai hadarin gaske mutum ya je ya yi irin wannan kamar yadda anan aya ta nuna da haka abin da ya bi ga mutum idan ya je gurin ya lazimci bin Allah maɗaukakin sarki ya nisanci duk wani abin da zai zama sako ne ga Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya kare mu abin da muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik